radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Juma'a daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin ra'ayoyin masu saurare sannan shirin mata a cikin al'umma sannan shirin duniyarmu a yau daga ƙarshe ku saurari shirin amsoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 21 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan muharram na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1888 wani injiniya ɗan ƙasar burtaniya mai suna john boyd dunlop a karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake cika ta da iska kafin haka dai dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararu ne masu nauyi kuma suna hana ababen hawa ɗin yin sauri a lokacin ne ya yi tunanin kirkiro tayar da za a iya cika ta da iska inda hakan zai rage nauyinta da kuma ƙara sanyawa abubuwan hawa su sauri da ƙarshe dai a rana irin ta yau ya kammala aikin kera taya wadda ake cika ta da iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yulin shekara ta 1940 tare soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin wannan lokacin da waɗannan kasashe guda uku sun samu 'yancin kansu ne daga kasar rasha bayan jin juhalin gurguzu da aka yi a shekara ta 1917 amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye ƙasar poland wadda bangaren ta mallakin kasar rasha ne akan haka tare da soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe guda uku ta mai da su wani bangare a cikin ƙasarta a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe dai sun kasance ƙarƙashin da soviet har tsawon shekaru 50 wato zuwa shekara ta 1991 lokacin da tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu cin gishin kansu. daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan yuli shekara ta 1958 a karan farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya a duniya masana a ƙasar amurka ne dai suka kera jirgin ruwa mai amfani da makamashin wanda ya fara aiki a rana irin ta yau makamashin nukiliya dai yana da amfani a bangarori da dama na rayuwar dan adam waɗanda suka hada da ba da wutar lantarki taimakawa ayyukan noma samar da magunguna da kuma wasu bangarori na amfani na al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da makamashin nukiliya wajen kera makamai na kare dangi domin irin karfin da yake da shi wajen ragargaza wurare amma a rana irin ta an yi amfani da wannan makamashin domin tuka jiragen ruwa na fasinja da kuma jigilar kayayyaki a ƙasar amurka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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu harkokin wajen kasar iran ya aike da sakon wasiƙa ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan batun mutuncin alkur'ani mai tsarki shugaban kasar turkiya ya kawar da kyakkyawan fata da tsammanin da ake yi dangane da muhimmancin kyautata alaƙar kasarsa da siriya hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa kimanin ƙananan yara miliyan shida ne suke fuskantar barazanar yunwa a ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya aike da sakon wasiƙa ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batuncin mutuncin Alkur'ani mai tsarki a kasar Sweden. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdul ilahiyon ya buƙaci Antonio Guterres da ya fito ya yi Allah wadai da wannan aika-aika tare da ɗaukar matakan da suka dace don hana sake faruwar irin wannan aikin ta'addanci da daƙile ci gaba da yaɗuwar wannan mummunar matuƙar aiki saboda hatsarinsa yana mai jaddada yin kira ga majalisar ɗinkin duniya kan yin kira ga ƙasashen da suke mambobinta da su yi allah wadai da masu aikata wannan aika-aika saboda lamari ne da zai janyo bullar barazana ga zaman lafiya da rashin jituwa a tsakanin mabiya addinai a duniya a cikin wannan sako da amir abdul yau ya aike ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa labarin cin mutuncin alkur'ani mai tsarki da aka sake yi a ƙasar sweden aika aika ne da ya yi matukar tasiri matuƙa, ga al'ummar musulmin duniya da mabiya addinan tauhidi kuma ya janyo firgici da fargaba sakamakon waɗannan munanan ayyukan cin zarafi ga addinin musulunci masu zanga-zanga da suka fusata sun kona. ginin ofishin jakadancin kasar sweden da ke birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki al'ummar iraki domin nuna rashin amincewarsu da hukumomin kasar sweden kan ba da goyon baya ga kona alkur'ani a gaban ofishin jakadancin iraki da ke birnin stockholm fadar mulkin sweden da sanyin safiyar ranar alhamis da ta gabata sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a kasar inda suka kutsa cikin ofishin jakadancin kasar sweden da ke birnin bagadaza tare da haura katangarsa suka kuma cinna masa wuta suna masu yin allah wadai da sake amincewar da hukumomin sweden suka yi ga matakin muzanta alkur'ani mai tsarki masu zanga-zangar sun yi kira ga gwamnatin iraki da ta kori jakadan sweden daga cikin ƙasarta sakamakon haka firayim ministan kasar iraki a jiya ya jaddada yin allah wadai da kona alkur'ani mai girma a sweden tare da nuna rashin jin daɗinsa da batun kona ginin ofishin jakadancin kasar sweden da ke birnin bagadaza sannan ya sanar da koran jakadan kasar ta sweden daga kasar iraki shugaban kasar turkiyya ya kawar da kyakkyawan fata da tsammanin da ake yi dangane da muhimmancin kyautata alakar kasarsa da kasar siriya rajab tayyip erdogan ya yi furuci mai dauke da ban mamaki inda ya sanar da cewa ba za su janye sojojinsu daga kasar siriya ba ya kuma ce ba za su amince da hali halin da shugaban kasar siriya bashar al-assad yake kai ba kuma za su gina gidaje a cikin kasar siriya domin tsugunar da 'yan gudun hijira a kasar wannan abin mamaki dai ya zo ne kwanaki kaɗan bayan taron ministocin harkokin wajen kasashen rasha iran da turkiya da kuma siriya da aka yi a birnin moscow fadar mulkin kasar rasha inda sanarwar ta yi nuni da yadda aka gano taswirar hanyar da za ta dawo da dangantakar da ke tsakanin kasashen tsakanin siriya da turkiya da ta katse tun a shekara ta 2021 shugaban kasar siriya bashar al-assad ya sha jaddada cewa ficewar sojojin turkiya daga kasar siriya babban sharaɗi ne na daidaita al'amura a tsakaninsu ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta musanta zargin cewa gwamnatin rasha ta gudanar da zaman tattaunawan sirri da kasar amurka kan batun ukraine mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakharova ta ce gwamnatin amurka za ta ci gaba da yada labarun karya kan gudanar da zaman tattaunawan bayan fage tsakaninta da kasar rasha kan batun ukraine domin haifar da rudani a tsakanin kasashen duniya tun a farko dai kafar yada labarai ta NBC ta Amurka ta nakalto wasu majiyoyi da bata bayyana sunayensu ba cewa tsoffin jami'an Amurka sun yi wata tattaunawa a asirce da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov a watan Afrilun da ya gabata domin sharan fagen yin shawarwari kan kawo ƙarshen rikicin Ukraine. Zakharova ta yi tsokaci a cikin wata sanarwa ga tasha ta ɗaya ta ƙasar Rasha cewa wannan al'amari ne na tatsuniyoyi kuma an yi shi ne da gangan sannan za a ci ci gaba da yin hakan don sanya shakku a tsakanin al'umma da haifar da hargitsi da kuma raunana imanin 'yan ƙasar rasha hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa kimanin ƙananan yara miliyan shida ne suke fuskantar barazanar yunwa a ƙasar yemen hukumomin ƙasa da ƙasa sun fitar da rahotanni da suke tabbatar da cewa ƙananan yara da suka dushi miliyan shida suna fuskantar barazanar yunwa kuma suna cikin tsananin buƙatar agajin abinci da magunguna sassa daban-daban na ƙasar yemen a cewar hukumomi da kungiyoyi da suke aiki a fannin jin ƙai a ƙasar yemen cikin ciki har da asusun ƙananan yara na unicef sun jaddada cewa akwai buƙatar ƙara matsakaimi wajen samar da agajin gaggawa domin tunkarar masifar da take addabar ƙananan yara a ƙasar yemen hakikanin halin da yara a yemen suke ciki na bayyana gaskiyar rahotannin ire-iren wahalhalun da al'ummar ƙasar suke ciki ne sakamakon yaƙi da kuma mawuyacin halin da ƙasar ta afka ciki karshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka, mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau, da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda aka gwabza kazamin faɗa ne a birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar Sudan tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da kuma gargaɗin majalisar ɗinkin duniya game da yiwuwar bular ci gaba da gudun hijira a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ana dai ci gaba da gwabza mun faɗa tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙasar na rapid support forces a babban birnin ƙasar khartoum da darfur da kuma kurdifon yayin da majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane dubu ɗari biyu ne suka rasa matsugunansu a makon da ya gabata kaɗai sannan ƙasashen china da koriya ta kudu sun sanar da miƙa kayayyakin jin kai ga ƙasar ta sudan rahotanni sun habarta cewa jiragen saman yakin rundunar sojin sudan sun kai hare-hare a wuraren da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke a garin khartoum ta arewa yayin da makaman kakabo jirage daga sama mallakin dakarun kai daukin gaggawa suka yi kokarin fuskantar su sannan a garin omdurman da ke shiyar arewa maso yammacin birnin khartoum jiragen saman yakin sojin kasar sun sake yin lugudan wuta a sassa daban-daban na garin tare da musayar harbe-harben manyan bindigogi a wurare da dama na garin yayin da aka samu bullar tashe-tashen hankula a tsakiya da kudancin garin na omdurman a yankin darfur da ke macin kasar sudan kuwa kamfanin dillancin labaran rotas ya nakalto daga majiyar da ke sa ido kan rikicin kasar sudan cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kwace iko da wani gari da ke jihar darfur ta kudu lamarin da ya haddasa bullar faɗace-faɗace da kwasar ganimar yaƙi tare da tilastawa al'ummar garin tserewa daga muhallinsu rikici tsakanin dakarun kai ɗaukin gaggawa da sojojin sudan a kasar sudan ya tilasta wa iyalai kusan dubu biyar tserewa daga muhallinsu inda wasu suka koma rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira kamar yadda kididdigar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hakan a wani labarin kuma hotunan baya-bayan nan sun nuna yadda shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar sudan general abdul fatah al-burhan yake gabatar da jawabi a lokacin da yake jagorantar zaman taron koli na rundunar sojin sudan a babban birnin kasar khartoum kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana ne dauke da bindiga da kuma gurneti a lokacin da yake jagorantar zaman taron sojin a cibiyar kula da rundunar soji da ke tsakiyar birnin Khartoum yayin da aka shiga wata na hudu a gumurzun da ake yi tsakanin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da rundunar sojin kasar ta sudan karshen bayyanar janaral burhan dai a gaban jama'a ya zo ne tun a ranar 28 ga watan yunin da ya gabata a yayin wani jawabi da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin na ranar idin al'adha kafin daga bisani kuma a ranar 30 ga watan mayu ya bayyana a lokacin da yake duba sojojin da aka girke a wasu muhimman wurare a birnin khartoum a cewar sanarwar da rundunar sojin kasar ta fitar rundunar sojin sudan ta fitar da faifan bidiyon general burhan ne sa'o'i kaɗan bayan watsuwar wani faifan bidiyo na kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan hamidati inda a ciki ke cewa duk da nasarorin da dakarunsa suka samu a shirye yake ya amince da zaɓin warware rikicin ƙasar ta hanyar siyasa hamidati ya kara da cewa yakin da ya kunno kai kuma ya haura watanni uku ya kara janyo halhalu ga al'ummar sudan musamman a birnin hartum da darfur a bangaren ƙasa da ƙasa kuwa tawagar majalisar ɗinkin duniya da take taimakon gwamnatin riƙon ƙwaryar sudan ta bayyana tsananin damuwarta game da faɗan da ake gwamzawa tsakanin rundunar sojin sudan da ƙungiyar yan tadda jama'ar sudan ta sudan people's liberation front north ƙarƙashin jagorancin abdulaziz alhilu a jihar kurdufan ta kudu a cikin wata sanarwa da ta rabawa wa manema labarai tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta bukaci ɓangarorin da suke faɗa da juna a jihar kurdufan ta kudu da su hanzarta dakatar da ayyukan soji a tsakaninsu domin kwantar da hankula da hana yaɗuwar rikici da kuma ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da nufin warware duk wani saɓani sanarwar ta kuma tunatar da dukkanin bangarorin biyu alhakin da ya rataya a wuyar su karkashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da suke tabbatar da tsaron dukkanin fararen hula a nashi bangaren kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa alkaluman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta tabbatar da cewa mutane miliyan biyu da dugu shida ne suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar sudan tun daga lokacin bullar rikicin ƙasar yayin da adadin waɗanda suka tsere daga cikin ƙasar ta sudan zuwa ƙasashen waje musamman ƙasashen makwabta suka kai mutane dubu ɗari bakwai da talatin tun farko dai kungiyar sa ido kan rikice-rikicen sudan da take da hedkwata a kasar amurka ta bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da waɗanda suke goya musu baya sun kai hare-hare da nufin hallaka akalla kabilu daban-daban da suka kai 26 a yankin darfur lamarin da ya tilasta wa fararen hula akalla 668 tserewa daga muhallinsu tun daga tsakiyar watan afrilu a bangaren gudanar da ayyukan jin kai kuwa ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta bayyana cewa za ta gabatar da kayayyakin ayyukan jin kai ga kasar sudan na kimanin kuɗi da ya kai yon miliyan goma wato kwatankwacin dalar amurka miliyan ɗaya da dugu biyar baya ga taimakon kayayyakin abinci kusan tan ɗari tara a watan agusta mai zuwa har ila yau a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta china ta fitar ta kara da cewa a halin yanzu kasar sudan tana cikin wani mawuyacin hali don haka tana buƙatar taimakon gaggawa daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a nata bangaren kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross ta kasar koriya ta kudu ta sanar da cewa ta gabatar da taimakon jin kai na dan adam da ya kai kudi dalar amurka 466 ga sudan kuma kamfanin dillancin kasar koriya ta kudu yonhap ya bayyana cewa kungiyar ta red cross ta ɗauki matakin gabatar da agajin bayan tattaunawa da kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar ta agaji ta red cross bisa buƙatar ofishin jakadancin ƙasar sudan da ke birnin sa'ul fadar mulkin koriya ta kudu kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta kudu ya yi nuni da cewa kuɗaɗen da aka bayar za a yi amfani da su ne wajen samar da kayayyakin aikin jinya da samar da magunguna asibitoci da suke yankunan ƙasar da suka shiga halin kakanikayi baya ga harkar da ya sha shafi samar da kayayyakin abinci a kasar ta sudan da kuma kayayyakin bukatu na yau da kullum da 'yan gudun hijira suke bukata da kuma yara da rikicin kasar ya ritsa da su tun bayan bullar yaƙi a sudan ɓangarorin da suke faɗa da juna wato rundunar sojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke musayar zarge-zarge a tsakaninsu kan wanda ke da alhakin fara kunna wutar yaƙi tun a ranar 15 ga watan afrilu da kuma ke jiniyoyin da aka cimma na dakatar da buɗe wuta lamarin da ya hana samun damar shawo kan rikicin ballantana har a kai ga batun kawo ƙarshen rikicin ƙasar yayin da faɗan ƙasar sudan ya shiga cikin wata na hudu ididdiga tana cewa sakamakon faɗan ƙasar yawan furaren hula da suka rasa rayukansu sun zarce dubu uku yayin da yawan 'yan gudun hijira suka kai kimanin miliyan uku a ciki da wajen ƙasar a cewar ma'aikatar lafiyar sudan da kuma majalisar ɗinkin duniya rahotanni sun jaddada cewa yayin da aka shiga wata na hudu a yakin da ake yi tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces al'ummar sudan tana fuskantar matsalolin tattalin arziki da dama tare da karancin kayayyakin bukatu da tsadar kayayyakin abinci da kuma fargabar karewar kayayyakin tsimi masu muhimmanci da kasar ta mallaka shugaban kungiyar 'yan kasuwa a birnin hartun fadar mulkin kasar sudan hassan isa ya bayyana wa manema labarai cewa muhimman kayayyakin tsimi da dabara da sudan ta mallaka sun fara karewa kuma hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake samun masifar bullar tashin farashin kayayyaki ga misali abin da ake sayar da shi dalar amurka biyu ya koma dala ashirin baya ga matsalar talauci da ke addabar al'ummar kasar isa ya kara da cewa kamfanoni masu cibiyoyi a fadar mulkin kasar khartoum sun daina samar da kayayyaki baya ga karancin kuɗi a hannun mutane kuma idan yanayin ya ci gaba da gudana cikin wannan hali to nan da dan wani lokaci za a a rasa kayayyakin bukatu a fagen rayuwar al'ummar sudan a nata bangaren hukumar samar da abinci ta duniya tana hasashen cewa nan da wani dan gajeren lokaci mutane kimanin miliyan biyu da digo biyar a sudan za su fuskanci masifar yunwa sakamakon yakin da kasar ta shiga masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin masu saurare daga nan ta tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na ra'ayoyin ko masu saurare kamar yadda muka riga muka labarta muku a najeriya yanzu haka dai muhawara ce ta kaure game da tsarin nan na gwamnati na baiwa 'yan kasar naira dubu takwas takwas to sai dai a lokacin da shugaban kasar bola ahmad tinubu ya buƙaci da a sake nazari kan shirin tallafin tuni kungiyar kwadago ta kasar nlc ta yi watsi da shi wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci BOH mai magana Nasiru Ibrahim Soja dan Bata a jihar Kano a tarayyar Najeriya. To kamar yadda kuka ba mu damar bayyana maudu'in mu akan wannan naira dubu takwas takwas da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu na Najeriya yake sanya yi wa al'umma don rage raɗaɗin cire tallafin man fetur gaskiya wannan ba shi ba ne mafita. A cikin mutum miliyan ɗari biyu da wani abu na Najeriya an ware wasu miliyan goma sha biyu su kaɗai za a ba wannan tallafi na naira dubu takwas takwas su kuma sauran al'ummar ya abin ya shafe su kenan da ba za su samu wannan kuɗin ba kuma alhalin tallafin nan ya shafi kowa da kowa ga tsadar abinci ga tsadar abun hawa ga shi abubuwa duk sun ƙara tashi a najeriya kuma gwamnatin ahmed bola tinubu na najeriya ya yi magana cewa cire tallafin nan da aka yi baya da wata guda akwai naira biliyan 400 da aka tara ni a gani na da a raba wannan kuɗin wa talakawa naira dubu takwas ya kamata a ce gyara kwanari ta kaduna da wari da fatakwal domin su dinga tace mai a cikin gida najeriya za a iya samun saukin tsadar wannan man fetur ɗin gashi ana magana 'yan majalisu na najeriya kowane za a ma mota na naira miliyan 112 ya kamata a duba wannan abun ga naira miliyan 70 da za a ba su kuɗin gyaran ofis gashi talaka suna cikin wani hali la ilaha alami na gaskiya mu 'yan najeriya ba ma goyon bayan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio. Ina so ku bani dama kan wannan maudu'i na wagarana. Eh mun ji yanda gwamnatin Najeriya ta yi batun ba 'yan kasa tallafi na kimanin naira takwas takwas. To gaskiya wannan abin mu ba mu ga amfanin shi ba tunda an zo an cire tallafin mai kuma mai yayi tashi farashin gauran zabi za mu ce kenan kayan masarufi tun kowanne yana hauhawa kenan muke ga wannan dubu takwas da za a ba mutum babu wani raɗaɗin talauci da za ta rage ma mutum kenan ya kamata gwamnati ta duba batun wannan na tallafin mai da ta gaggauta mai da wannan tallafin tunda yanzu dai kowa ya gani tallafin nan kowa yana amfana da shi aka zo aka cire shi kenan yanzu rashin wannan tallafin shine kawo babban matsalar da komai tashin gauran zabi a kasuwanni kenan kamata gwamnati ta yi kokarin mai da wannan tallafin na gode ku tashi lafiya mai magana hasila umar daga unguwar sabon gari da magaramshin burina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa ta Hiran mai magana Sa'ad Isa Jamhuriyar Nijar zahara Tawa mazauni kasar Gambia. Wannan cire tallafin man fetur da shugaban kasa Bola Ahmad Tulumbu yayi akan cire tallafin metar yau ana cikin halin la'i na tsadar rayuwa akan man fetur ko kuma abinci ko yanayin tsaro a cikin kasa da yake ana fama da 'yan ta'adda. To duba da yake lokacin aikin daji yayi duk duka wani talaka yana son ya samu sauƙin rayuwa domin ya samu ɗan man da ya sama babur ne domin zuwa daji idan man fetur ya tsada yadda ya kai talaka ba zai iya samun mashin kini ba domin ya sa ta yi daji wajen aiki ko ɗaukar 'yan aiki ko kan rare da sauransu to lalle wani abu ne wanda yake zamanto ci baya a cikin wannan cire tallafin metir duba da yake ana cikin wani mugun yanayi da rashin tsaro da cadar rayuwa na harkar abinci da sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH muryar musulunci suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria. To a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i. To babu shakka dole muhawara ta ci gaba da aukuwa a ƙasar mu Najeriya duba da cire tallafin man fetur da wannan sabuwar gwamnati a karkashin jagorancin bola ahmed tinubu ta yi gaskiya mu 'yan najeriya ba abin da za mu ce illa mu ce kawai allah ya isa duba da irin yadda idan ka cimma kai shugaba irin yadda farashin da ake ci gaba da sayan ma al'umma to idan har za ka sassauta musu ba to ai bai dace ka cire tallafi ba domin kaɗa 'yan ƙasa cikin wani yanayi muna fatar allah ubangiji ya kai mu karshen wannan gwamnati lafiya baya ga haka ina miƙa sako ga tunumbu insha allah daga wannan hawan yayi na na farko yayi na karshe da fatan za ku tashi lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria Sashen Hausa na gidan Radio Iran sunana Sanusi Madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. To wannan tsari da gwamnatin tarayyar Najeriya a karkashin jagorancin shugaban kasar Bola Tinubu ta bullo da shi na rabawa wasu 'yan ƙasar naira dubu takwas takwas ina iya cewa yana da kyau domin ko ba komai yana iya toshe ma waɗanda suka samu waɗannan tallafi wasu kofofin. To amma fa ya kamata gwamnatin Tinubu ta tuna ko ta sani cewa al'ummar Najeriya fa ba sun zaɓe ta ne domin ta raba musu abinci ko ta ta ɗauko wasu 'yan kuɗi waɗanda ba su taka kara suka karya ta raba musu ba sun zaɓe ta ne da zimmar ta magance musu dukkanin matsalolin da suka yi musu katutu a sukatansu kamatan daga magance matsalar rashin tsaro da dawo da martaba ilimi da dai sauransu ba wai a zo a fake da raba wasu 'yan kuɗaɗe waɗanda babu tabbacin cewa za su kai ga talakawa ko ko su a rasa inda aka da albasar sabtu daga baya daga ƙarshe je ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara daidaito mana al'amuran kasashen mu na Afirka ina fatan za ku shi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madattai ta magaram Nijar. Salamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram. A jigan gaskiya za mu iya wannan taimako da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bada na naira dubu takwas ga kowane mutum wanda Allah sa da rabon shi. Za mu iya wannan abu ne mai kyau kwarai da gaskiya amma wannan ba shi ne mafita ba. Mafita ita ce kawai gwamnati ta wadata al'ummar kasa da abinci ma'ana ta je ta sayo abinci ta karya mashi farashi inda zai karye da rage ta karye ta abinci wanda 'yan ƙasa za su saya domin rage musu raɗaɗin wannan abu da suke ji a cikin ransu amma kuɗi gaskiya ba zai kawo ƙarshen wannan abu ko ba zai rage musu komi ba ba zai ƙara komi illa ma watakila ba zai kai gare su ba da haka muke fata za ta yi nazari ta yi tunani mai kyau domin ganin cewa ta samu mafita mai kyau a cikin wani al'amari mai magana ya kuma mai aski ba da ka jihar da magaran ku tashi lafiya Allah ka mana mafita a kasashen mu na Afirka Salamu alaikum BOH ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci sannan kuma na ji batun da kuke tattaunawa akan faransa to ni ra'ayina a nan shine hakikanin gaskiya wannan sabon shiri da gwamnatin najeriya wata ahmad bola tinubu ta dauko na tallafi naira dubu takwas takwas ma yan kasar wannan gaskiyar al'amari wani shiri ne da ya kamata kan ayyuwa talakawa farin ciki a wani shiri ne da ya kamata talakawa su yi farin ciki da shi matukar abin ya dore saboda wannan tallafi na dubu takwas takwas gaskiyar al'amari na da ya rage mana raɗaɗi zafin talauci ta wani bangaren haka saboda zahirin gaskiya mu kan 'yan najeriya sai dai miya da allah goda ba abin domin abin ba a ce komai saboda mun higa tsadar rayuwa saboda in ka sa ido ka duba menene yanzu a najeriya ƙasa ta najeriya baya tsada babu shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala vh hausa murya iran mu da warhaka mai magana abu da aliban kula daga mara da jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bada akan wannan madu'i na wannan sati shine cewa wannan tallafi na naira dubu takwas da gwamnati za ta ta bada gwamnatin najeriya zan ce gaskiya ba shi bane mahita ga mahita ita ce gwamnati ta kara duba abin da ya shahe man fetur a rage kudin man fetur saboda duk abin da yake kara kuɗi a yau a duniyan nan ya danganta daga farashin mai ne yau in mai ya hau kenan komi zai kara kuɗi yau wannan tallafi da za a nan naira dubu takwas ba zai kai mutum ko ina ba kuma ba kowa ba zai samu shi ya an baka dubu takwas mi za ka sayi musamman magidanta to amma gwamnati ta diba ta gani abin da ya kamata ta sauke ma mutane wajen wannan farashin mai eh, Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai muku magana Alkasum ne Agadez Jamhuriyar Nijar bugu da ƙari mamba ne na ƙungiya ta masu kira da saurare ta Afirka. na shigo shiri ina son a bani dama in bada ra'ayina saman wannan tallafi wanda bola ahmed tinubu wanda ya yamma yan najeriya albishir to gaskiya ne a gani na wannan tallafi ba ya sake komi wajen talakawan najeriya saboda idan ba mu manta ba tsohuwar gwamnati ta muhammadu buhari ta yi wani shiri wanda ake ce ma empower to ka gani wannan duk abubuwa ne wanda gaskiya inda shugabannin mu na afirka sun gane wannan kuɗi da bola ahmed tinubu za ka raba ma yan ƙasa to ya ce a ce ka yi diba ka samu mashawarta su baka shawara ta ina za a sa su kuma talaka ya same su yanzu a tarayyar najeriya sai ka ga talakawa suna kukan cimaka to kenan kaga idan da za a karfafa talakawa wanda aka san suna noma kuma gwamnati ya sa musu ido wannan kuɗi a ware ma manoma su sai ka gani talakan najeriya yana fama da matsalar eh, rashin likita ko kuma ya je likita ba magani ba ma tarayyar najeriya mafi yawanci kasashen mu na afirka kenan idan da wannan kuɗi za a tsa a yi nazari ba wai talaka najeriya a zo ana ba su ɗan sallallansu ba a'a a samu manoma na kirki wanda za a zuba musu kuɗi talakan najeriya ya rinka samu abinci da sauƙi ya rinka samu magani da sauƙi ya rinka samu tsaro inganta cikin kasar shi assalamu alaikum gidan rediyo Muryan musulunci na Irabe makana magana ibrahim sd kusba zariya ce jihar kaduna a tarayyar najeriya ina ina ɗaya daga cikin wayanda ba sa goyon baya wajen ba da wannan tallafin naira dubu takwas takwas duba da yanda a'a muka tsinci halin da muke ciki dubu takwas takwas hakikanin gaskiya babu wani raɗaɗi da zai rage ma talaka a cikin yanda ya tallaka ya tsinci ya tsinci kanshi a cikin halin da muke ciki ya kamata da gwamnati ta yi wani dabaran wajen ƙara samar ma da talakawan talakawan kasar mu a hanyoyin da za su samu mafita da saukin rayuwa ba wai biyan dubu takwas takwas ba da ce muna hatan Allah ya tabbatar mana zaman lafiya a kasar mu da ma sauran kasashe baki da na gode to masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance tare da ku ke cewa bisalam ai karshen mako lafiya yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta wasu TV wanda nake karanto muku littafin na mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka san ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. na ji buɗe mu yi magana ta daɗe tana tunani sannan ta nufi ƙarƙashin filanta ta saka wayarta ta nufo ƙofar ta buɗe ciki da tsoro sannan ta yi baya ta haye saman gadon shi kuma ya shiga ya shigo ciki ɗakin yana kallonta yana buɗe baki ya magana sai wayarta ta yi ringin yanayin yadda ta razana kaɗai ya isa ya nuna ba ta da gaskiya saurin nufar inda wayar take ta yi ta ɗauka ta kashe ta gaba ɗaya iphone ina kika samu iphone rafi'a ta yi shiru sai kallonsa take shi ma kallon tsoro yake mata domin lamarinta a yanzu ya fara bashi tsoro ta fara wuce tunaninsa ko yaya ne ya siya miki nan ma shiru tai at first ya fusata sai dai a yanzu kwakwalwarsa cike take da tunani kala-kala karasawa ya kusa da ita gabansa na mugun faduwa yana ta ƙoƙarin ganin ya kawar da yayi yayin da zuciyarsa take son masa akan rafi'a zaunawa ya bakin gadon yana kallanta rafi'a ki saka tsoron Allah a ranki ina son ki san cewa duk abin da aka samu a duniyar nan a nan ake barinsa ba a zuwa lahira da komai sai aikin da mutum ya aikata rafi'a don Allah ki zama mai tunani ki duba future din sultan da abin da yake cikin ki na san ni talaka ne ba zan iya miki komai yadda kike so ba amma da ki je da ki je ki aikata wani mummunan abu da aure na kuma kina uwar 'ya'yana na sawwake miki ki auri mai kuɗi idan har hakan zai kawo miki mafita yana maganar idan sai cika da hawaye domin har ga Allah bai fatar matarsa ta aikata abin da zuciyarsa take raya masa ina son kirfiya amma wallahi zan iya sawwake miki saboda 'ya'yana da aure na ni fa ba iskanci ne ba wallahi ban taɓa iskanci ba ta faɗa tana soshe-soshe kamar mai ƙuraje. to ina kika samu wannan kuɗin da wannan wayar yaya kin yarda kin yarda tambaye shi eh na yarda ido ya kura mata domin ya san karya take yayanta yana da rufin asiri amma ba zai iya siya mata iphone ba duk da bai san kowace irin iphone ba ce amma ya san tana da tsada tun daga yanayin wayar da kuma yadda yake ganinta ga 'yan mata ƙasa ya yi da kan sai lumshe ido bai isa ya ce ba za ta ringa rike wayar ba tunda har ta danganta ta da cewar yayanta ne ya siya mata ya san idan ya hana mahaifiyarta za ta saka baki ko kuma ta ce za ta yi fushi ta tafi gida ko me suka ce suka ce ko ma su ce ya rabu da ita ina da ciki idan ka da ke ni ka da ki cikinka ɗagowa ya kalle ta saboda ban da kuɗi shi ya baki damar yin duk abin da kike so to faruk kai ma ka san ni ba ajin ka bace ba amma haka ne ya faɗa sannan ya miƙe tsaye bari ki sauke abin da yake cikinki labarin rayuwarki da tawa zai canza komai zai zo ƙarshe da gaske ta tambaya cikin farin ciki har ga Allah babu abin da take so kamar faruk ya sake ta ta auri mai kuɗi tana son sakan amma ta fi son ta tafi inda za ta huta kallanta kawai ya ɗauke kallanta kawai ya ya ɗauke kai ya fice daga ɗakin falo ya dawo ya zauna yana kallon ɗansa cike da damuwa dadi ba za ka ci ba a asutan cika ragawa ka. ya faɗa yana shafa kansa cike da so da ƙauna haihuwar da allah ya bashi kaɗai ya san wani babban arziki ne aminatu daga jiya zuwa yau da aka canja mata ɗaki sai ta ji kaɗaicin ya ƙaru. domin a can tana jin hayaniyar mutane a wannan ɗakin komai babu kowa sai ita kaɗai sai duk ta ji tana kewar gidansu da rayuwarta ta baya bata san dalilin da ya saka aka canja mata ɗaki ba bata san ranar da wani zai zo neman ta ba bata san ranar da rayuwarta za ta koma daidai ba har yanzu ji take kamar komai mafarki ne tana fara tunani ta ji wani irin tsoro ya taso mata sai ta ji wani abu yana mata yawo a cikin kai karar bindigogi ya dawo mata hayaniyar mutane da roƙon da baba yake musu ya dawo mata kamar lokacin yake faruwa wani irin abu ta ji ta ringa ji kamar kanta ba zai iya ɗauka ba gashi tana son ta yunkura ta sauka saman gado amma dama amma babu dama domin kafafuwanta ba sa iya komai a yanzu bakinta ma ya datse kam duk yadda ta so ta yi ihu ko kuka sai ta kasa ji ta yi ba ta bukatar komai a lokacin sai tafiyar da babu dawowa da wani irin ƙarfi ta tashi zaune ta fisgi robar ruwan da ke hannunta wanda hakan ya ba wa jini hanyar fita ya fara zuba jiki na rawa ta fisgo robar da ƙarfinta da bata taba sanin tana da shi ba sai ƙarfen ya faɗo gefe gadan bata tsaya komai ba ta haɗa robar a wuyanta tana ƙoƙarin aika kanta da kanta inda take ganin kamar idan ta tafi ta huta da komai wannan karan ta samu ta samu sukunin bude baki sai dai ko kaɗan hakan bai ba wa muryar ta damar fita ba hawaye kawai take babu kakkautawa tana ta yaki da numfashinta kamar an zare mata lakam haka ta ji wani abu ya sako mata wanda ya zare duk wani sauran kuzarin da ke jikinta tun tana kallon ƙofa tana numfashi a hankali har numfashin nata ya fara nisa ta komai ya fara mata dishi-dishi alamar ta fara bankwana da duniya ga jinin hannunta sai zuba yake yi talba as usual every weekend a falon momi ko dadi yake yake karyawa tare da kowa ciki har da dadi da matarsa sai dai mafi akasarin an fi cin abincin safe a bangaren momi dadi zai zo bangaren ta a ci tare da shi idan an gama ko kamin a fara duk wani mai wata bukata zai gabatar masa sai dai wannan karin a bangaren dadi momi ta saka masu aikin ta su kai komai wanda hakan ke nuna cewa a bangaren sa za a karya duk abin da ake talbana zaune dani yana latsa wayarsa bai dago ba har sai da ya ji sakowar momi sannan ya dago ya kalle ta momi ina kwana lafiya kalau an tashi lafiya alhamdulillahi to jama'a duka duka muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin duniyar mu a yau. duniyar mu a yau.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 yarjejeniyar amincewa da ci gaba da fitar da hatsi daga kasar ukraine ta hanyar tekun bahar rum da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana takaicinsa kan matakin da ƙasar Rasha ta ɗauka na ƙin amincewa da batun sake rattaba hannu kan yarjejeniyar amincewa da fitar da hatsi da ta kulla da ƙasar Ukraine ƙarƙashin sa idan Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Turkiya. yayin da amurka ta yi gargaɗin cewa matsayin ƙasar ta rasha zai janyo taɓarɓarewar samar da abinci a duniya yayin da rasha ta yi magana game da sharaɗinta kan komawarta ƙasa sake amincewa da matsayinta kan yarjejeniyar da aka kulla da ita dimitri holeski mataimakin jakadan kasar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa gwamnatin Rasha tana shirye ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka kulla da ita kan batun fitar da hatsi ta hanyar tekun Bahar Rum daga kasar Ukraine idan aka samu kyakkyawan sakamako da zai kare manufarta. tun a ranar litinin ne kakakin fadar shugaban kasar rasha dimitri peskov ya sanar da cewa kasar rasha za ta dakatar da yin aiki da yarjejeniyar da aka cimma da ita kan batun fitar da hatsi ta hanyar tekun bahar rum yana mai bayanin cewa lalle kasarsa za ta koma cikin yarjejeniyar da zarar an biya mata bukatunta da kuma cika sharuɗan da suka shafi kayayyakin rasha kasar rasha ta yi korafin cewa matakin killace ta da takunkuman da aka kakaba mata sakamakon yakin da ke faruwa a kasar ukraine sun janyo koma baya da bullar matsala a harkar ta ta fitar da kayayyakin abinci da takin zamani waɗannan kayayyakin rasha tana ɗaukan su cikin jerin kayayyaki masu muhimmanci a duniya har ila yau kasar rasha tana cewa tana buƙatar ganin an ɗage mata cikas da take fuskanta a fagen fitar da kayayyakin abinci da taki zuwa kasashen waje domin samun ƙarin da haɗin kanta amurka da kasashen turai sun yi watsi da korafe-korafen ƙasar rasha da cewa ba su da tushe ballantana makama suna masu cewa takunkuman da aka kakaba mata ba su shafi kayan hatsi da takin da rasha take fitarwa ba da yake tsokaci game da matakin da ƙasar rasha ta ɗauka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a wani taron manema labarai ya bayyana cewa yarjejeniyar hatsi wata hanya ce ta tabbatar da samar da rayuwa sakamakon wadatar abinci a duniya kuma wata alama ce ta kyakkyawar fata a duniya don haka rashin wadatar hatsi zai haifar da tashin hankali a fagen rayuwar dan adam har ila yau guterres ya yi gargadi kan irin mummunan illan da ɗaruruwan miliyoyin mutane za su shiga a duniya yana mai jaddada cewa a halin yanzu haka ma duniya tana ganin tashin goron zabi na farashin alkama ana a nata bangaren fadar shugaban kasar amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce matakin da kasar rashi ta dauka na kin sake tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi lamari ne da zai kara janyo ta'azzarar matsalar karancin abinci a duniya da kuma cutar da miliyoyin mutane don haka ta buƙaci gwamnatin rasha da ta janye daga wannan sabon mataki sanarwar ta kara da cewa amurka za ta ci gaba da yin aiki tare da sauran kasashe don tabbatar da ci gaba da jigilar hatsi daga kasar ukraine zuwa wajen kasar matukar rasha ta doge kan matsayinta na janyewa daga yarjejeniyar shi ma a nashi bangaren sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya ce janyewar rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi zai haifar da mummunan sakamako a farashin abinci a duniya kamar yadda wakiliyar amurka a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta ce rasha ta ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a duniya ta hanyar amfani da abinci a matsayin makamin yaƙi a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun ƙasar ukraine greenfield ta ƙara da cewa ƙasar rasha ta dakatar da matsayinta a yarjejeniyar da ta kawo daidaito a kasuwannin abinci na duniya da ta rage farashin abinci abinci ga kowa da kowa da kuma karfafa ayyukan jin kai na hukumar samar da abinci ta duniya a wurare kamar afghanistan somalia da yemen a nata bangaren shugabar hukumar tarayyar turai ursula ban daleyen ta yi allah wadai da matakin da kasar rashi ta dauka na kawo karshen yarjejeniyar fitar da hatsi ta hanyar tekun rum tana mai jaddada cewa kungiyar ta za ta ci gaba da kokarin ganin an ci gaba da fitar da kayayyakin amfanin gona daga kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya a bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa kuwa ta yi kira ga kasar rasha da ta daina amfani da batun abinci a duniya wajen kare manufofinta na siyasa sannan ta sake yin nazari kan matakin da ta ɗauka a nasa bangaren shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya bayyana matakin da rasha ta ɗauka na ƙin tsawaita yarjejeniyar a matsayin wani mummunan labari ya kuma ce hakan na nuni da cewa rasha ba ta jin wani alhaki da ya ɗoru a wuyarta kuma tana barazana ga duniya baki ɗaya kan harin da take kaiwa kan ƙasar ukraine a nata bangaren gwamnatin ukraine a ta bakin mai magana da yawun shugaban kasar sarge nikiforov a ranar litinin ya ce shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce dole ne a yi duk mai yiwuwa domin a ci gaba da amfani da hanyar fitar da hatsi ta hanyar tekun bahar rum zelensky ya kara da cewa ko da ba tare da amincewar kasar rasha ba dole ne a yi duk abin da za a iya domin yin amfani da wannan hanya ta bahar rum wajen jigilar jigilar hatsi zuwa wajen kasar ukraine shugaban kasar ta ukraine ya jaddada cewa kamfanoni masu jiragen ruwa da suke safarar hatsi daga ukraine sun tuntubi gwamnatinsa suna cewa a shirye suke ci gaba da jigilar hatsin idan har gwamnatin ukraine ta ba da izinin ficewa kuma turkiya ta amince da ci gaba da barinsu to kowa ya shirya don ci gaba da samar da hatsi daga ukraine a watan yulin shekara ta 2022 ce kasashen turkiya da rasha da ukraine da kuma majalisar ɗinkin duniya suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin istanbul na ƙasar turkiya kan dawo da harkar fitar da hatsi daga tashar jiragen ruwa na ukraine don taimakawa wajen magance matsalar karancin abinci a duniya wanda aka dakatar na wani ɗan gajeren lokaci bayan fara yakin rasha kan ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 an kuma tsawaita yarjejeniyar har sau uku yayin da aka samu sauƙin yin jigilar tantan na hatsi da kayan abinci a ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin abinci a duniya wanda ya fara yin kamari bayan da rasha ta ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar ukraine yarjejeniyar wacce majalisar ɗinkin duniya da ƙasar turkiya suka shiga tsakani wajen ƙulla ta wacce ta ba da damar fitar da hatsi daga ukraine duk da killace ƙasar da sojojin rasha suka yi ta hanyar ruwa yarjejeniyar ta zo ƙarshe ne a ranar litinin ɗin wannan makon kamfanin dillancin labaran tas na kasar rasha ya nakalto daga wani babban jami'in kasar a majalisar ɗinkin duniya yana faɗin cewa matakin da rasha ta ɗauka na ƙin amincewa da batun tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta hanyar tekun bahar rum shine na ƙarshe kuma babu wani shiri na ci gaba da tattaunawa a kai yayin da bangaren amurka ta mai da martani kan matsayin ƙasar ta rasha da cewa wannan mataki na rasha yana matsayin wani mummunan aiki aiki na rashin tunani wannan matsayi da rasha ta fitar ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da ta amince da ita na fitar da hatsi daga ƙasar ukraine zuwa ƙasashen duniya ta hanyar tekun bahar rum lamarin da zai ƙara wurga duniya cikin matsalar ƙarancin abinci tare da hauhawan farashinsa kakakin fadar mulkin kremlin na kasar rasha Dimitri peskov ya ce an dakatar da yarjejeniyar ce amma rasha a shirye take ta koma cikinta da zarar an aiwatar da bukatunta a nata bangaren mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakharova ta bayyana cewa rasha ta sanar da turkiya da ukraine da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin a hukumance cewa ba za ta amince da ci gaba da gudanar da batun aiwatar da yarjejeniyar fitar da hatsi daga ukraine ta hanyar tekun bahar rumba tuni dama yarjejeniyar fitar da hatsin an cimma ta ne sakamakon yunkurin kasar turkiya da kuma yarjejeniya tsakanin rasha da ukraine da kuma majalisar ɗinkin duniya kamar yadda yarjejeniyar ta tanadi fitar da hatsin ukraine zuwa kasashen ƙetare kan tubalin jin kai da jiragen ruwa na rasha suka buɗe a cikin tekun bahar rum amma da sharaɗin za a ba da damar hatsi da takin rasha su isa kasuwannin duniya sai dai ba a ɗauki matakin aiwatar da bangaren alkawarin da aka yi wa ƙasar rasha ba na barin hatsi da takin ta su shiga zuwa kasuwannin duniya sakamakon tarin takunkumai da kasashen turai da amurka suka kagaba mata kan yakin da ta daura kan kasar ukraine kamar yadda kasar ukraine ta ki amincewa da batun shimfiɗa bututun iskar gas na ammonia na kasar rasha da ya bi ta cikin kasarta zuwa tarayyar turai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 ministan harkokin wajen kasar iran ya aike da sakon wasiƙa ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan batun cin mutuncin alkur'ani mai tsarki shugaban kasar turkiya ya kawar da kyakkyawan fata da tsammanin da ake yi dangane da muhimmancin kyautata alakar kasarsa da siriya hukumomi da kungiyoyin kasa da kasa sun bayyana cewa kimanin kananan yara miliyan shida ne suke fuskantar barazanar yunwa a kasar yemen da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya